This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana hawa Sharif tare nake da Zara Ufage da sauran abokan aiki a cikin shirin na wannan yammacin Juma'a takwas ga watan Maris shekarar da biyu Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga Zara'u da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na shekara-shekara wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin kai zuwa Gaza. a yau ne shugaban ukraine vladimir zelensky zai isa istanbul domin tattaunawa da takwaransa na turkiya rajab tayyip erdogan kan yakin da ukraine take yi da rasha a hukumance kasar sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO a jiya alhamis kanan labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa bayan kwana guda da sace dalibai 287 a garin kuriga da ke karamar hukumar cikun ta jihar kaduna ɗaya daga cikin ɗaliban ya sumbolo ya dawo gida cikin mummunan yanayi yayin da sauran iyaye ke ta zubar da hawayen rashin sauran yaran da aka ɗauki. Allah cikin ikonsa akwai wani yaro dan gidan wani mutum da ake ce magarbe mai jaki so ya samu ya kubuto cikin waɗannan yara sai a biyo mu a cikin shirin domin jin wannan da ma sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin na yau ranar juma'a kamar kowace ranar juma'a kuma a yau muna tafi da shirin nan na da dan gari inda a yau umar faruk musa zai tattauna da masanan tarihi profesa muktar umar bunza wanda zai koro bayani akan garin gwandu da ke jihar ta kebbi amma da farko ga zara'u da cikakkun kanan labaran duniya wato kanan labaran duniya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. shugaban amurka joe biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin kai zuwa gaza da tura kuɗaɗe ga ukraine saboda yakin da take yi da rasha tare da kuma gargaɗin amurkawa game da barazanar da ke tattare da donald trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan nuwamba kamar sauran shugabannin amurka a cikin shekarar karshe ta wa'adin mulkin su na farko shugaba joe biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa wato gamsar da al'ummar amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu Biden ya ce a daren yau muna alfahari da cewa yanayin da kasar mu ke ciki mai karfi ne kuma tana kara karfi. Ya taɓo batun damuwarsa ga masu jefa ƙuri'a a kan shekarunsa da lafiyar kwakwalwarsa inda ya mayar da martani ga abokin hamayyarsa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ɗan takarar jam'iyyar Republican da ake kyautata zaton zai kara da shi a zaben watan Nuwamba. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. An shirya shugabannin biyu za su gana a fadar Dolmabaci da ke Istanbul tare da yin taron manema labarai da yammacin yau Juma'a bisa tsare-tsaren da fadar shugabar Turkiyya ta wallafa. ofishin zelensky ya ce shugabannin za su tattauna a kan shawarar kiev na kawo ƙarshen rikicin da kuma tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun bahar al-aswad da kawo ƙarshen matsala abinci a duniya da kuma sakin fursunonin ukraine da fursunonin siyasa da gwamnatin rasha ke tsare da su turkiya memba ce a kungiyar tsaro ta neto ta yi kokarin wanzar da kyakkyawar alaka da moscow da kif a tsawon yakin shekaru biyu tare da erdogan a matsayin babban mai shiga tsakani kuma mai yiwuwa a samar da zaman lafiya a hukumance kasar sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta nato a jiya alhamis matakin da jami'ai suka ce ya biyo bayan mamayar da rasha ta yi wa ukraine sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da kawancen ke gudanar da babban atisaye a saman arctic cycle a matsayin nuna karfi da haɗin kai ma'aikatan kashe gobara na ukraine sun karaɗe wani katafaren kantin sayar da kayayyaki a birnin nikopol da rasha ta yi wa ruwan wuta kwana guda kafin lokacin mamayar rasha a ukraine ba wai kawai ta ci gaba da haifar da asarar rayuka da dukiyoyi ba ne haka kuma ta yi nasarar karfafa kawancen duniya ya zuwa ranar alhamis sweden ta zama memba ta 32 a kungiyar tsaro ta neto kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya sanar a hukumance Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya yi gargaɗin cewa yanayin tsaro a Turai bai taɓa kasance a cikin tsanani irin yanzu ba tun yakin duniya na biyu amma ƙasarsa na iya taimakawa. An jima kaɗan zara'u za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar kaduna a najeriya inda bayan kwana guda da sace ɗalibai 287 a garin kuriga da ke karamar hukumar cikun ta jihar kaduna ɗaya daga cikin ɗaliban ya san bulo ya dawo gida to sai dai iyayen ɗaliban sun nuna damuwa da irin halin da suka same shi a ciki inda sauran iyaye mata ke ci gaba da kuka kan rashin sanin halin da ɗaliban ke ciki ga wakilin sashen hausa na murya amurka a kaduna isa lawal ikra ɗauke da cikakken rahoto bayan sace ɗalibai 187 a bangaren sakandare da kuma 125 a bangaren firamare a garin kuriga tun aji alhamis dai guda 25 sun samu sun gudu sai kuma gashi yau juma'a ma ɗaya daga cikin ɗaliban ya ƙara gudowa a cikin wani irin yanayi abin da ya kara ta da hankalin iyayen yaran da aka sace musu 'ya'ya in ji ɗaya daga cikin iyayen malam aminu jibrin gwada ba riga. daga jiya zuwa yau su ana ta addu'a allah cikin ikon ikonsa akwai wani yaro dan gidan wani mutum da ake ce magarbe mai jaki so ya samu ya kubuto cikin waɗannan yara so ganin yadda ya kubuto ɗin, sai ya kara ta da hankalin al'umma musamman mata saboda awannin da ya ɗauka babu ci babu sha ya sa ya fita hayyacin shi to wannan ya kara ɗaga hankalin mutane musamman mata ganin yanayin yadda ya shigo gida sai suka koma suna tunanin to ina sauran 'ya'yansu suke kamar zai kai shekara nawa yaran zai kai shekara kamar goma zuwa sha biyu Ka ga yana da wayo kenan shi ma ya dawo cikin wannan irin yanayi to ina ga 'yan shekara bakwai takwas ɗin da ke hannun waɗannan bayan Allah da ƙashin kan shi ne ya dawo da ƙashin kan shi ne ya dawo ba wai wasu ne suka je suka ɗauko shi ko ta ƙungiya ko ta hukuma ba kwatsam kawai sai ga shi to yanzu yana ina yanzu yana nan hannun iyayen shi ba kai shi asibiti a duba shi ba eh to ka san yanayi jin daɗi da sauransu yanzu dai yana hannun iyayen shi amma ana tunanin a je a duba shi saboda tafin kafan shi ma duk ya hukuje saboda ka san tafiya suke ba hanya akwai kaya akwai abubuwa malama Khadija ku riga na cikin iyayen yara mata da ke cikin dimuwa game da rashin sanin irin halin da sauran ɗaliban ke ciki sun ba mu cikin wani halin ibtila'i muna hangen 'ya'yan mu ana kora mana su mun yi kuka mun yi kuka suna can a cikin ibtila'i ga yunwa ga rana ga tafiya ga bakin ciki sun ban mu a cikin wani hali ko daga ba sa ba akuya ba su ban mu da komai ba Allah shi ne gata mu ku ne gata mu ku ceto man wa'annan yara ga guda ɗaya daga ciki yau Allah ya bashi mafita ya gudu ya zo cikin wani mawuyacin hali ba ci ba sha dan Allah dan annabi a taimaka mana a tausaya mana ƴaƴan mu kanana ga sunan zazzan na ba mu da abin da zamu ba su face illa da bakin ciki da ya damu kana karamin yaro ya kwana bai ci ba a kuriga saboda tashin hankali ba dan sanda a kuriga ba su waje a kuriga ku daga ba amma da kowa sai Allah da manzon shi. Malam Sani Abdullahi na cikin malaman bangaren sakandaren da suka tsira da ƙyar. kuma ya ce a kokarin ceto ɗaliban lokacin da aka sace su sai da 'yan bindigan suka kashe ɗan sintiri mutum guda. To muka cikin daji yara dai suna biye da mu almost kusan mutum ɗari bakwai. Daga nan dama sun fara harba a ah, su vigilant sun ɗan bi su amma dai Allah bai sa sun yi nasara ba dan har sun kashe mana ma mutum ɗaya. A ah, GSS ku riga mun rasa yara ɗari da tamanin da bakwai sai kuma su primary school sun rasa yara ɗari da ashirin da biyar amma ashirin da biyar sun dawo. Tun yammacin jiya Alhamis ɗin da aka sace waɗannan ɗalibai ɗalibai ne dai gwamna Obasanin jihar Kaduna ya kai ziyara yankin garin Kurigan. kuma ya ce game da matsalar tsaron da ake ci gaba da fama da ita dai mafita ɗaya ce ta rage yanzu. su 'yan sa kai na kuriga ba za su iya da su ba kuma kamar yadda ku sani jami'an tsaro ba su da yawa saboda haka muna ta kokarin cewa yau in aka yi 'yan sandan tsaro mutanen kuriga su za a ɗauka su shiga 'yan sandan nan su ma za a ba su ak-47 su rike to kaga haka shine kadai za mu iya kara dukiyar al'umma ko mu kare rayukansu kuma na so tabbatar muku duk dan da ke jihar Kaduna dana ne ayi addu'a mu kuma zama da gwamnati za mu tashi tsaye mu ga cewa in Allah ya da dan Allah insha Allah yaran nan sun dawo gida da yaddan Allah har ya zuwa lokacin haɗuwar wannan rahoto dai babu wani labari daga bangaren yan bindigan da suka afka wannan makaranta ta hanyar kiran waya ko jin ba'asi akan yaran da suka sace tun jiya Alhamis sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta ce ta riga ta baza jami'an tsaro ko ta ko'ina domin tabbatar da an ceto waɗannan ɗalibai isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. Allah shi kyauta masu sauraro yanzu kuma ga zara ta shigo da ci gaban labaran duniya. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi ga hukumomin taliban na afghanistan a yau juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da mai da ita saniyar ware shugabar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ta sake yin kira ga gwamnatin taliban masu tsatsauran ra'ayi da ta janye takunkumin yayin da duniya ke bikin ranar mata ta duniya da nuna bukatar saka hannun jari ga mata rosa otumbayeba ta ce abin takaici ne yadda muke ganin abin da ke faruwa a afghanistan wannan wani bala'i ne wanda ke haifar da babban illa ga mata da 'yan mata da kawo cikas ga ɗorewar zaman lafiya da wadata tun bayan kwace mulki a watan agustan shekarar 2021 ƙungiyar taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni gami da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyin agaji Wasu mata masu ƙananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunai ga mata masu ɗauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. mata a mashaba suna gina matsugunai tare da ba da tallafi ga mata masu dauke da juna biyu waɗanda ke zaune a nesa da asibitin iyaye mata da suka kusa haihuwa suna iya zama a asibitin baman mai tafiyar awa hudu a kudancin harare joyce mafako wadda ke jagoranta shirin ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu ta ce nisan asibitin yawancin mata suna haihuwa a hanyar su ta zuwa asibiti ne wasu kuma a gida ta ce a lokuta da dama wasu sukan yi sa'a su samu motar da za ta kai su asibitin amma yawan gudun da suke yi yakan haifar da haɗari akan hanyar su ta zuwa don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina matsugunan mufako ta ce shirin yana taimakawa ko bayan da uwa ta haihu takan yi kwanaki biyu ko uku a asibitin yayin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da lafiyar su ma'aikatan lafiya da kula da yara ta zimbabwe na maraba da ci gaban labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla da dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga Umar Faruk Musa da shirinmu na gaba. mu Assalamu alaikum. barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na da ɗan gari akan ci gari. Jirgin na da gari yau zai ja taragon ne har zuwa garin Gwandu da ke can cikin jihar Kebbi. inda za mu yi hira ta musamman da farfesa muktar umar bunza wanda malamin tarihi ne a jami'ar usman danfodiyo da ke sokoto garin gwandu kamar da watakila wasanku za su sani shine garin da ya kasance hedikwatar da shehu usman danfodiyo da magoya bayansa suka mai da hedikwatar jihadin da suka yi wanda ya kai ga kafa daula ta usmaniya a yammacin afirka kafin in cika ku da surutu bari in bar Profesa Muktar Umar Bunza ya fara yanka muna tarihi na garin Gwandu da yadda ya kai ga kafa daular Ismaniya har aka yi jihadi har abin da ya kai ga yanzu me ya garin Gwandun yake ciki menene muhimmancinsa kuma menene dangantakarsa da birnin sokoto inda daga baya ne ya kasance an dawo da hedikwatar daular usmaniya a nan garin na sokoto da ke jihar sokoto a yanzu matsayar gwandu da muhimmancinta ya wuce arewacin najeriya ya wuce najeriya ya ma wuce afirka ta yamma ya shiga cikin kasashe irin su sudan har zuwa kasashen larabawa saboda aiki da muhimmancin da garin ya samu sakamakon jihadi wanda Shehu Usman Fodiyo da ƙaninsa samala Abdullahi suka jagoranta wanda yake lokacin da suka yi su mafi yawa suna nan cikin garin gwandu su duka. Shi eh, Shehu Usman Fodiyo yana gwandu, Mala Abdullahi yana gwandu, Muhammad Bello yana gwandu, duk wanda ka sani a tare da shehu da sahibinsa da mataimakinsa da mai agaza masa da kowa suna gwandu. Daga tarihin garin gwandu musamman wanda yake na kafin ko kuma a ce bayan jihadi tarihi ne wanda yake mai muhimmanci kuma gari ne wanda yake mai daraja da ɗaukaka su dai masu jihadi sun zaɓi wannan garin ne saboda in baka manta ba lokacin da shausam fodiyo yake ɗagen tare da duk waɗanda da muka ambata sarkin gobir ya yi mashi umarni na cewa ya bar ƙasar gobir to sai tashi ya yi hijira zuwa gudu a watan biyu na alif da ɗari takwas da hudu to tun wannan lokacin zuwa watan shidda ma'ana watan shidda watan jun kenan na wannan shekara alaf da takwas da hudu sai jihadi ya fara ma'ana kaga an yi hijira wata na biyu wata na uku na hudu na biyar na shidda sai aka fara jihadi kaga kenan tsakanin hijira daga dagal zuwa gudu wata uku kacal to tun lokacin da aka yi wannan hijiran zuwa gudu har zuwa sanda aka zo aka yi yakin birnin kebbi gaba daya shehu samun fodiyo da magoya bayansa da masu jihadi ba su da gari tsayayye wanda suka cewa gashi nasu ne sai dai suna yawo a yinan a yinan a shiga nan a fita nan a zauna nan dan lokaci a ƙara zamnawa idan kana da abin nan din da kaka son ka cimma to kana da buƙatar wurin zama sannan in babu wurin zama babu samun tattalin arziki mai ƙarfi wanda zai baka abin nan abin da tura ka ce ma income ko revenue sannan idan baka da wurin zama tsayayye baka da karfin da za ka yi noma ka haɗa abincin da za ka ci da al'umma da suke tare da kai so wannan shi yasa a wannan lokaci akwai wani wuri mai muhimmancin gaske wanda ake ce magarin gwandu amma a wancan lokaci gandu ne na shi muhammadu kanta wanda yake sarkin kabi na farko wannan garin muhimmancinsa idan muka duba tun daga tsarinsa ban sani ko ka taba zuwa ba amma gari ne wanda yake abinda ake ce masu strategic choice ne saboda ba da wata kariya in ka lura garin gaba ɗaya dutse ya kewaye shi sannan ta gehen kudu ɗinsa abun nan an gare shi ma'ana kamar ka kace fadama wata ne albarka sosai saboda haka yana da tsaro na carale ɗabi'ance yana da tsaro wanda garin abin nan ya samu tsaro sannan kuma ga albarkan noma ga wurin kiyo ga wurin ban ruwa ga wurin komai dai da kake bukata wanda ga ka'ida ma ta tarihi na kafuwan gari to dole sai an samu inda aka samu ruwa inda aka samu abun noma inda aka samu abin farauta da kuma sauran al'amura na kasuwanci da kuma hulɗa na jama'a su wannan wuri ko da suka zo wurin ya fara zama mai muhimmanci akwai fulani akwai hausawa akwai sauran mutane saboda muhimmancinsa da farko ka ce sarkin kabi ya ce shehu dan ya bar wani bangare wanda ke karkashin watakila ikonsa amma daga bayan nan kuma ka ce har ya dawo har ma ya kafa sarkin gobir ba sarkin kabi ba ai tsakanin shehu da kanta shekara Mm. <laughs> abin da tsakanin kanta muhammadu kanta da ya zuwa shi osamun kudu shekara ɗari su mm. kaga ba su taɓa haɗuwa ba kuma ba su taɓa abin nan ba mm. ila abin da muke cewa lokacin da shi shi osamun fodiyo ya yi hijira daga ɗagel zuwa gudu sarkin gobir shi ya ba shi wannan umarnin ba sarkin kabi ba me dalilin da ya ba shi wannan umarnin kuma me yasa ya yi biyayya ga wannan umarnin bai kalubalance shi ba ai wato ka san shi shehu ya fara karantarwarsa ne lami lafiya babu tsangwama ga shugabanni babu katsalandan ga sha'anin jagoranci abin da ya tsaya gare shi kawai shi karantar da jama'a kuma shi wa to bisa ga yadda Allah ya kaddaro sai shehu yana ta samun shahara tun kafin yunfa da na fata tun lokacin bawa jangwarzo ya fara samun ɗaukaka yana yaro wanda iyakarsa kusan shekara talatin to wannan ɗaukaka kullum ci gaba take yana zuwa inda yake yana samun almajirai yana samun magoya baya to ganin yana samun ɗaukakan na ana jin maganarsa ana karɓar umarninsa in ya ce a yi a yi in ya ce a bari a bari wannan shi ya ba mahukunta tsoro duk wani jagora ko sarki yana tsoro a ce gashi in ya faɗi shehu ya faɗi ana jin maganar shehu a shi so wannan da irin wa'azin da shehu ta yi da samun ɗaukakar da ya kai da abubuwan da ya zo da su na gyara addini to su abin da shi ya kawo mashi matsala da masarautar gobir tun daga yunfa har na fata gaba ɗai waɗanda haka da na fata da yunfa waɗannan su ne suka yi tsaye dai suka bata duk wani abin da a alaƙa kyakkyawa tsakanin shi shehu da ainihin sarkin gobir a bawa jangwarzo su kaga wannan tsangwamar da hijirar kaga shehu ta ce kamar misa ya yi ya bi umarni kaga dama abin da ya yi ai ya rubuta ya ce musu ni ba na shiga tsakanin kowane ku da shugabansa ba na ma'ana ta tsalandan ga sha'anin mulki amma ina faɗin gaskiya wanda ya yi abin kwarai zan faɗi wanda ya yi rashin gaskiya zan faɗi saboda haka shi yasa in ta zo ga faɗin gaskiya to babu ruwan shi cutar da aka yi ma talaka da zaluncin da aka yi na ƙasa da sauransu da sauransu duk yana faɗi ko da ya yi ma daɗi sarki daɗi ko bai masa ba so wannan shi yasa shehu da ya karɓi wannan umarnin ya bar dagel kuma dagel in kun lura in ka lura in ka kama hanyar kware ta sauka ba nisa kware tsakanin kware ce da gwadabawa amma ba kan hanya ba sai in ka ɗauki wannan hanya ta gada bayan sun tafi suka koma gudu to sai kuma aka bi su gudu ɗin bisa ga abin da ya faru na sitil bayan ya hijira mutane suka sake kuma yin hijira suna bi ne inda yake so wannan hijirar ce ta ƙara balle duk wani likin da ainihin bai riga ya buɗe ba wannan shi ya ƙara sa aka ga cewa to yanzu kan ba batun a bashi haƙuri ba ne ko a bashi umarnin fita yanzu ya yi ƙarfin da dole sai an tare ƙarfin da ƙarfi to wannan shi yasa gobir da sauran ƙasashen hausa na sarakuna suka taru aka yi yaƙi wanda mafi yawa kun san ya muna jin yaƙin da aka yi na tafkin kwatto wanda yake an fafata sosai tsakanin shi shehu da magoya bayansa da ainihin sojojin gobir idan muka ce sojojin gobir a wannan lokaci mafi yawa ba sa tafiya yaƙi su kaɗai sai sun yi abin da ake cima alliance kamar dai irin yadda ƙasashen duniya da suka ci gaba a suke yi a yanzu kafin ƙasa guda ta je yaƙi za ta samu alliance wannan higoyi bayan ta wannan higoyi wannan shi aiko da makamai wannan shi aiko da abinci wannan shi aiko da wani abu akalla dai a san ba ƙasa guda ba ce so that in aka danno ka a wannan already inda za ka je ana da alaka da ita so kaga an hana maka wurin zuwa so wannan shi yasa a ainihin wannan haduwa ta yi haduwa sannan kuma hijira daga ɗagel zuwa gudu ta ainihin kankama sannan kuma aka bi shi a gudu ɗin sannan aka fara wannan yaƙi a tafkin kwato bayan wannan yaƙin ne a jun ma'ana watan shidda na alif da ɗari takwas da hudu shehu samun fodiyo gwargwadon hali alhamdulahi sun ci nasara sai suka fito suka kama biyawa sauran wurare da dama sun zauna a magabci sun zauna a sabon gari sun zauna dai wurare da dama sannan moyijo na yabo da ya halin da shehu yake ciki to ya ba da gudunmuwa saboda shi sarki ne mawadaci ya ba shehu gudunmuwa na abinci ya ba da na abin hawa ya ba da na dukiya so ganin wannan sannan kuma a daular kabi akwai wani sarki gwargwadon hali wanda yake yana ɗan goya ma shehu baya lokacin ana kiransa sarkin kabi suleiman sarkin kabi suleiman ya rayu a garin birnin Kebbi wanda yake za mu zo kila ga bayanin saboda mu san cewa ita birnin Kebbi asalinta ai ba ta kaba ba ce bayan sun baro su rame ne suka bare biyu sashe suka dawo birnin Kebbi sashe suka kafa suka koma sifawa so wannan zuwa rashin wurin zama tabbatacce din nan ya yi matuƙar tasiri ga ainihin ci gaban jihadi wanda yasa suka ci gaba da nema Allah Ta tabaraka ta'ala ya kaddara aka zo aka yi cin birnin tabi. wannan zuwan su birnin tabi ba shine zuwa na farko ba Shehu ya sha zuwa shi da Mallam Abdullahi da sauran magoya bayansa wajen ainihin sarkin kabi Suleiman a alif da ɗari bakwai da casa'in da hudu da casa'in da bakwai da kuma kusan rasuwar shi sannan kuma ya samu shi sarkin jabi suleiman din ya ba shehu ɗiyansa kamar misali umar ukar da usman masa wanda yake sun yadda da karantarwar shehu da da'awarsa kuma sun goya masa baya kaga kenan in tsangwama ta yi tsangwama gehen zamfara da gehen gobir to hina da nan inda ya kaɗan jin sanyi gehen birnin kebbi da kuma ƙasar kabi to wannan hina daga cikin abin da ya sa hankalinsa ya fi dawowa zuwa gehen yabo zuwa gehen birnin kebbi saboda fi kusa da inda kika dan samun sauki saboda ainihin abin nan. Farfesa mu koma garin Gwandu. Ina son in san shin wani rawa garin Gwandu ya taka gurin jihadi da nasarar jihadi da kuma irin tasirin mulkin da shi Shehu Danfojo ya yi a wannan karnin. To, ai Gwandu din sai da aka zo birnin Kebbi sannan aka koma Gwandu. Sai da ainihin shi Shehu samun Fodiyo da Mallam Abdullahi da su aliyu jedo da sauran magoya bayansa a alif da ɗari takwas da biyar misalin watan hudu ma'ana watan april na turawa suka zo a garin birnin kebbi bisa ga abin da ya faru bayan sarkin kabi suleiman ya rasu maimakon umar ukar ko usman masa waɗanda suke su magoya bayan shehu ne bisa ga wasiyar ma ubansu su samu sarauta sai hodi ya samu shi kuma hodi bai goyon bayan abin nan jihadi in fact ma yana tsahi kuma yana ainihin adawa da da'awar da shehu ke yi za mu koma ga gwandu yi haƙuri. bayan da suka ga haka nan sai suka suka baro suka haɗo abin nan sojojinsu da ƙarfinsu suka zo saboda su yi ma'ana su daidaita abin da ke faruwa a nan cikin garin birnin kebbi wanda yasa suka ainihin jihadi a wannan lokacin aka kawar da hodi aka ba Usman masu sarauta. To bayan da aka bashi sarauta din nan ko kuma a ce jagoranci da shi ya fi alaƙa da, jihadi kuma shi ya fi fahimta addini maimakon su zauna cikin garin birnin Kebbi. Kaga in suka zauna kenan su za su tafi mulki. In suka zauna ce za su zama kusa da mai mulki. In suka zauna akwai possibility ko kuma abin yiwuwar su yi katsalandan da shi Usman masu ta da mulkinsa. Wannan shi yasa suka ce to tun da sun kare wannan Allah ba su nasara. sai suka fita waje suka yi tafiya kasan dan nisan da akwai tsakanin birnin kabi zuwa gwandu sai suka samu wannan suka ga cewa shine mafi zama daidai sai suka zauna a wannan gari na gwandu tun lokacin da suka shiga garin gwandu garin gwandu yanayinsa ya canza sai ya koma ma'ana ya zama santa cibiya ta ilimi ya zama cibiya ta daula ma'ana ta shagoranci ta zama cibiya ta haɗin kai zan ɗan yi bayani akan wannan. To madalla an saurari Farfesa Muktar Umar Bunza kenan malamin tarihi na jami'ar Usman Danfodio yana mana tsokaci akan tarihin garin Gwandu. Wannan dai shine kashi na farko a wannan shiri na da ɗan gari. Idan Allah ya kai mu mako na gaba za mu ɗora da Farfesa Muktar Umar Bunza domin ya cika tarihin da ya fara a wannan makon. a madadin shi da sauran abokan aiki umar faruk musa daga abuja ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya madalla an gaida umar faruk musa da wannan shiri na da dan gari da wannan ne kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. shugaban amurka joe biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin ƙai zuwa gaza da tura kuɗaɗe ga ukraine saboda yakin da take yi da rasha tare da kuma gargaɗin amurkawa game da barazanar da ke tattare da donald trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan nuwamba kamar sauran shugabannin amurka a cikin shekarar karshe ta wa'adin mulkinsu na farko shugaba joe biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa wato gamsar da al'ummar amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiyya Rajab Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Rasha da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. To masu sauraro baki ɗaya da haka muka kaga ƙarshen shirin na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wanda zai daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A nan muke mika sakon gaisuwa ga Inspector Kamilu Umar Bari dan sandan Najeriya sai ID Kaduna Command bisa rasuwar mahaifiyar shi Hajiya Maimuna a garin da kuma na ƙasar Ghana. Allah ya sata huta ya kyauta ta mu a madadin zarawa fage da ta na gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Jumbe Hamza. Hawa sharuki muku fatan alheri sai an ji ku.